Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau shirin namu zai mai da hankali ne kan wata fasahar noman da ake kira jintao wajen haɗin kan ƙasashen duniya da kuma samun agaji. fasahar noman jinkawo yanzu haka ta warwatsu a kasashe 101 na duniya wanda ake amfani da ita wajen noma lemar kwado ko kuma mushroom kamar yadda ake kiransa da turanci da kuma wata ciyawar da ake nomawa domin samar da abincin dabbobi binciken masana wannan fasaha ta jintawo na taimakawa wajen kare muhalli da bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi kana da yanke talauci. bayanai sun ce tun shekarar 1996 an gudanar da tarurruka na kasashen duniya goma sha hudu domin tallata wannan fasaha kasashen china da afirka ta kudu da fiji domin ganin wannan fasaha ta yadu a kasashe da dama domin karin haske kan wannan fasaha mun tattauna da malam ibrahim lawan datti ɗalibi da yanzu haka ke karatun digirinsa na uku a ƙasar china wanda ya mana bayani a kai. Da farko ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Ibrahim Lawan Didatti Baban Ladi, ni ɗalibi ne na Fujian Agriculture and Forestry University wanda na fito daga Najeriya kuma a halin yanzu na bincike ne akan noman lemar kwaɗo da kuma ciyayi waɗanda suka zamanto cewa masu amfani ga ɗan adam da kuma dabbobi baki ɗaya. To me ka shaidawa mai sauraro game da wannan bincike da kake yi a ƙasar China? Kasancewar yanayi na mai wahala na takaici da al'umma take fuskanta da fama da matsanancin halaye kamar su talauci, yunwa, rashin aikin yi da kuma gurɓacewar ƙasa. Shi babban malaminmu Profesa Lingjanshi ya himmatu wajen magance talaucin da kuma kare irin ɗimbin dukiyoyi da Allah ya bamu na dazuzzuka a inda tun daga tun a shekarar 1983 shi babban malamin namu ya fara bincike wajen yiwuwar yin amfani da ciyayi don su maye guraben itace da ake nomar lemar kwaɗo da su tun a farkon lokaci lemar kwaɗo da suka haɗa da wanda ake ci da kuma wanda ake magani da su ya yi nasara a shekarar 1986 ya ƙirƙiro wannan kimiyya ta junta wannan kimiyya ta junta kuma ta yi ƙoƙari ta lashe kyautar majalisar ɗinkin duniya da aka yi a lokacin a yayin wani taro da aka yi na baje kolin sabbin kimiyoyi da aka yi a geneva a shekara ta 1992 haka kuma ta lashe kyauta ta ministan harkokin waje tsarin ƙasa na ƙasar Faransa wanda aka yi karo na 85 na baje kolin kimiyya ta duniya a Faransa. Malam Ibrahim ya ce gamsuwa da wannan shiri ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi. A shekara ta 1994, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya wannan kimiyya ta junka a cikin tsarin ƙudurori na Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma a cikin ayyuka na Majalisar Ɗinkin Duniya daga cikin manyan ayyuka na China. wanda suke da muhimmanci wajen cooperation nasu tsakaninsu da ƙasashe masu tasowa. Matashin ya yi mana ƙarin haske kan wannan fasaha ta Jintao da kuma irin taimakon da take yi. A halin yanzu akwai ciyayi guda arba'in da shida ciki akwai Floridolus, Arundus da kuma Penicetum family wanda aka yarda aka tabbatar cewar ana iya noman lemar kwaɗon nan wato mushroom da shi wanda a halin yanzu muna da mushroom da suka kai guda hamsin da biyar iri daban-daban wanda suka pleurotus ostratus, pleurotus erangai agarus bosporus da kuma ganodema lemar kwaɗan nan za a iya sarrafa ta ta ɓangarori daban-daban wajen yin magunguna da kuma abinci mai gina jiki musamman kamar cutukan da muke ake fama da su yanzu na hawan jini ciwon siga daji kuma yana ƙara ƙarfin garkuwar jiki kamar a ƙasar Rwanda inda muka yi amfani da shi akan masu cutar HIV wanda ya ƙara ƙarfin garkuwar jikinsu. Kuma ciyayin sauran inda aka yi noman ita mushroom ɗin da shi ana amfani da shi wajen abincin dabbobi inda kuma yake ƙara gina dabbobi suma. A halin yanzu manoma sukan iya noma a kowace hekta ɗaya sukan noma abin da ya kai musu riba ta dalar amurka dubu takwas a cikin lokaci guda tsakanin watanni biyar zuwa shida to wani irin sinadari ne wannan ciyawa ke dauke da shi wasu daga cikin wannan ciyayi suna da sinadari masu ni'ima kamar jan juntau tana dauke da kashi takwas zuwa sha shida na crude protein kuma za a iya girbar ton na ɗanyar ciyawa 450 a kowane hekta ɗaya da ya isa ya isa ya ciyar da shanu talatin ko kuma tumakai ɗari uku. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Dangane da wannan ci gaba, mun ji ta bakin wasu 'yan Najeriya da yanzu haka suke samun horo kan wannan shiri na fasahar Jintao a ƙasar China, kuma ga bayanin da suka mana. Sunana Ismail Aliyu Ni ɗalibi ne na Jinkawo kimiyya, Bauchi, Najeriya. Na zo China ne ƙarin karatu game da lemar kwaɗo da kuma ciyawa. Na farko, ita dai lemar kwaɗo tana da amfani guda biyu. Na farko, ga wanda ba su da ƙarfi suna iya amfani da ita a miya a mazaunin nama, kuma babu kitse a jikinta. Na biyu, tana ƙara garkuwar jikin ɗan adam, kamar magani gefen hawan jini da kuma sauransu shi kuma ciyawan amfaninta tana hana zaizayar ƙasa da kuma hamada sannan tana da amfani sosai ga dabbobi sunana abdulkadir lawan Gidatti, ni ma'aikacin jinkawo technology demonstration center bauchi nigeria na zo china domin neman ƙarin ilimi akan noman mushroom wanda aka fi sani da lemar kwado da kuma ciyayi ita mushroom tana amfani da ɗan adam tana amfani da garkuwar ɗan adam sannan tana da tana magungunan abubuwa kamar hawan jini da ciwon siga sannan ita kuma ciyawar ciyawa ce da take amfani da ɗan adam ta hanyar zaizayar ƙasa da hamada abu ne da zai kawo haɓakan tattalin arzikin ƙasa da kuma samawa matasa aiki. Muhammad Sani Sale malami ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. kuma ga bayanin da ya mana kan ziyarar da ya kai china dangane da wannan fasaha ta jintao na zo in halarci wannan saboda tasirin da nake gani zai yi wa al'ummar najeriya baki daya ina so dai mu fahimci cewar babu ƙasar da za ta rayu wato cikin nutsuwa in ba ta da wadataccen abinci abincin nan ko baka noma ba sai ka kawo daga waje allah kuma ya mana arzikin gonaki da ruwa da abin da duk za a yi noman da shi to ba mu zage damtse ba ne amma alhamdulillah yanzu Allah ya kawo gwamnatin da take juya akalar gwamnati hankalinta ya dawo kan noma ɗin kuma ana so a yi shi bilhaƙi da gaskiya akwai wayanda suka ɗauki shinkafa a matsayin ɓangaren noman, akwai waɗanda suke noman abin da aka saba na masara wake gyaɗa sannan kuma akwai waɗanda suke shiga cikin sabbin lamura irin kamar wannan lemar kwaɗi da kuma ciyayin da wannan jimtawa technology ta inganta shi ta hanyar bincike da nazari ta fito da wato iri da kuma hanyar yin noman wanda cikin lokaci ƙanƙani za ka samu amfani mai yawa wato matasanmu za su samu ayyuka kuma fama da muke yi musamman a arewacin najeriya a arewa maso gabas na zaizayar ƙasa to wannan noma na jintawo da ka fara shi a wuri har hamada wato sai ka ga ciyawa ta fito wanda zai rage yawan wannan zaizayen kuma zai sama wa dabbobi abinci. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Malam Ibrahim Lawan Datti da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.